أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيو زم فاردا بحثي كان صفات السلبية الصفات السلبية سوني سبوبين دسكي كورد da وتتوايا دكور tawaya وني توايا dukkan wani tawaya maɗaukaki. sifatu salbiya sifofin salbiya ana kiran salbiya saboda cire da kore dukkan wani abu wanda yake na naƙasu da tawaya wanda ba kamala ba ne daga ubangiji kamar mu ce la sharikala ba shi da abokin tarayya laisa Jahilin ba shi da jahilci laisa bi ajizin ba shi da gajiyawa da sauran siffofi da ake ce musu salbiya wannan sifofi idan mun kula sosai za mu ga suna komawa zuwa ga tabbatar da kamala ga ubangiji ne idan muka ce ubangiji ba jahili ba ne mana masani ne idan muka ce ba gajiyayye ba ne ma'ana yana da ƙudura idan muka ce ba a tilasta shi ma'ana yana da nufi da zaɓi na kansa haka ma sauran sifofi kamar cewa ba jiki ba ne ba ya haɗu daga sashe-sashe ba ne ba shi da buƙatuwa dukkanin su sufofi ne salbiya dukkan wani nakasu da zaka cire ubangiji shi yana komawa zuwa ga sifofi salbiya an yi bincike kan kalmomi ko kuma sifofi daban-daban kawar misali a ce ubangiji ba jiki ba ne wanda a bahasosinmu na baya mun riga mun tabbatar da cewa ubangiji ba jiki ba ne sannan mun tabbatar da cewa ba shi da jiha ko mahalli ka ga gashi can ta gabas yake ko ta kudu ko ta arewa ko ta yamma sannan kuma ba shi da mahalli mahalli wato wani wuri da za a sanya shi ya kasance ana ganin sa a wurin ko kuma wurin ya ɗauke shi dukkanin wannan idan mun kore jiki ya kore jiha da abin nan da wuri hakanan baya shiga cikin wani abu kamar yadda kala take shiga cikin ruwa sai ta cakuɗa da shi sai su zuba abu ɗaya na ka samu zabibi aka zuba ruwa za mu gaye kala ya runa shi ko fenti hakanan ubangiji ba shi da haɗuwa tare da wani abu domin ya haifar da wani abu kamar yadda oxygen da hydrogen suke haɗuwa domin samar da ruwa domin ruwa ya kasance ko kuma jiki da surar jiki su haɗu domin samar da wani abu kamar jiki da sura ta mutum ko jiki da sura ta kare ubangiji ba shi da haɗuwa da wani abu da wannan ma'ana kamar yadda jiki da sura suke haduwa domin su haifar da wani abu hakanan ubangiji ba muhalli ba ne da abubuwa suke faruwa a cikinsa misali a ce ya samu canji mutum ne yake samun canji sai ya samu canji kamar bakin ciki da farin ciki ko fushi da yarda da makamancin wannan mutum yake samun wannan canji idan mutum ya samu wannan canji sakamakon cewa shi fararre ne kuma shi muhalli ne kuma shi jiki ne shi yasa yake samu wa'annan canje-canje amma ubangiji subhanahu wataala shi kamala ce tsantsa ba shi ta waya balantana ya samu wani canji abubuwan da suke samun canje-canje sakamakon suna da tawaya ne wannan tawaya din ita take haifan musu da su kasance sun samu canje-canje sakamakon jawar yanayi da halaye da suke tattare da su. Babu tun a ce Ubangiji, hakanan Ubangiji baya samun abubuwan da sauran samammu suke samu na riskar abu ta hanyar mariskai na zahiri kamar hannu ko kafa kamar ya shaƙi abu ko ya ɗanɗana abu ya ce wannan ya yi daɗi ko wannan ba shi daɗi ko wannan ya yi zaƙi dukkanin waɗannan abubuwa um, ba sa kasancewa ga ubangiji tun farko da muka ce ubangiji ba jiki ba ne muka tabbatar da cewa ba jiki ba ne to dukkan waɗannan abubuwan sun koro gare shi a can baya mun yi bayanin cewa ba zai yi ba ya zama jiki saboda kasancewarsa had iyaka mafi raunin samuwa ita ce samuwar jiki mafi raunin samuwa ita ce samuwar jiki idan abu ya kasance jiki ne sai zamanto yana da iyaka idan ya samu iyaka sai ya samu akwai abin da iyakance shi wanda yake ba shi kamalarsa domin ya ci gaba da samun samuwa mai faɗi mai girma wanda yake wannan ya koru ga Ubangiji ya kasance da wannan hali sai ya tashi kenan ba matsayin Ubangiji ba. su da haka wannan duk yana cikin abubuwan da ake kore ubangiji su akwai kuma magana mafi muhimmanci ita ce batun gani daga cikin sifofin da yake an yi maganganu sosai a kansu game da zatin ubangiji ita ce siffar gani yayin da da yawa daga cikin wasu ah, musulmi suka tafi akan cewa ba zai yi ba a ga ubangiji dogaro da koyarwar Kur'ani da kuma hadisi hadisai maɗaukaka na manzon Allah da biyayya ga ahalin gidan annabi wanda ya wasiya da biyayya gare su da Kur'ani mai girma tare da su to wannan kenan amma wasu mutane ah, daga cikin musulmi sun tafi akan cewa za a ga ubangiji Damin karramiya da mujassima waɗanda su sun riga sun siffanta Allah da cewa jiki ne sun tabbatar masa da jiha wato fuskaci kama ce gashi can ta can ɓangaren kama ce yana iya eh, ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa ko ta sama ko ta ƙasa shine jiha ta wata jiha za a iya gani shi wato yana da wata jiha da yake a wajen kamar sun tabbatar masa da kasancewarsa a wani wuri kamar al'arshi kuma yana zuwa daga sama zuwa ƙasa ta, sama ta ɗaya zuwa sama ta ɗaya daga sama ta hudu ko daga sama ta bakwai zuwa sama ta hudu irin wannan kalmomi da suka tabbatar wa ubangiji sai zamanto sun tafi akan za a gan shi wanda tabbas da ubangiji ya kasance kamar da suka tafi a kai ne to tabbas za a gan shi domin jiki ne amma sai zama ubangiji ba jiki ba ne karramiya da majassima sai suka ce za a gan shi um, ahalul hadis da ash'ariya wato hambalawa da ash'arawa duk da sun yi ƙoƙari sun kasa tabbatar masa da jiki da kuma fuskaci kamar yadda karramiya da majassima suka yi amma sai suka ce e, sun yadda su ma ba za a gan shi ba amma a duniya sai suka ce a lahira kawai a za a gan shi kuma za a gan shi kamar wata ɗan daren goma sha hudu to shi yasa manganu suka yi zafi kan wannan sifa da farko idan aka ce gani ana nufin wannan gani na idan ba gani na zuciya ba gani na zuciya zai yi a ga abu gani na zuciya ko da ba a ganinsa gani na idanu misali babu wanda baya jin cewa akwai wanda ya yi shi babu wanda baya jin cewa akwai wani ubangiji wani ƙarfi wanda yake sama da shi kowa yana jin haka wannan jin na baɗinin jiki ruhin da muke ji shine ake cewa ganin zuciya na baɗini wannan kowa yana ganin ubangiji ta wannan fuska mana kowa yana jin akwai ubangiji kowa yana jin akwai wani ƙarfi da ya yi shi wanda shi wannan ƙarfin shi ne sama da dukkan ƙarfi kowa yana jin wannan wannan ba shi da matsala amma matsala shi ne gani na idanu ka riziki abu wanda yake gani na idanu yana rizka kawai abubuwan da suke ana iya ganin su ne sakamakon cewa suna da sifa ta jiki suna da jiha akwai alaƙa tsakanin haske da nau'in haske da zai yi ta hanyar wannan alaka a ga abu da daurantar gani da abin da ake gani ya zamanto yana daura da shi da samun sauran sharuɗan abu a gani da suke zuwa littattafai kafin a ga abu to matsalar da abin da ake magana shine wannan gani na idan asalin rikici a kansa ne yayin da al-hadis da shari'a dogaro da raunanan hadisai wanda aka jingina su ga addini sakamakon Isra'iliyar da suka shigo addini cewa za a ga Ubangiji kamar yadda ya zo dai a littafan da aka gurɓata wanda suka gabaci littafin Allah Kur'ani suka tabbatar masa da gani akan dutse ko makamancin wannan. To, amma uh, suka zo daga baya daga asharawa za mu gani sun yi ƙoƙari su ga sun gyara abin nan ma'anar gani duk da sun riga sun kasa kuma gyara saboda asali rikicin shine kan gani na jiki yauwa tunda asalin rikici ne kan gani na jiki ko da ko sun zo da tawiloli kan ma'anar gani wannan ba ta warware komai ba domin matukar an tabbatar da cewa sun yi da'awar cewa za a ga Ubangiji gani na idanu, to duk yadda fa suka yi ƙoƙari da dabarbari domin ganin sun tabbatar da me ma'anar gani, wannan ba zai warware komai ba. A cikin talhisul muhassil a shafi na ɗari uku da sha shida yana daga cikin abin da razi ya yi ƙoƙari ya ga gyara na ma'anar gani, amma kuma gaskiya ya kasa warware wannan matsala. tunda dai sun riga sun ce gani ne na idon so da haka har yanzu akwai matsala kenan to mun riga mun tabbatar da Allah dai ba jiki bane hakanan rusbahan shi ma ba ashare a cikin littafinsa shi ma da sidq na, na mujalladi na ɗaya shafi na ɗari zuwa na ɗari shi ma ya riga ya yi bayanin gani ya kawo tawili kan gani saboda haka shi ma har ila yau bai warware komai ba saboda idan muka ce kamar misali yadda yake ba da misali idan ka kalli rana ka rufe idanka still za ka ci gaba da ganin rana za ka ci gaba ganin surar rana a cikin kwakwalwarka to wannan surar rana da take cikin kwakwalwar mutum ita ce ake nufi gani sai mu ce rusbahar har yanzu baka zo da komai ba <clears throat> fadal bin rusbihan ba ash'ari baka zo da komai ba baka zo da sabon abu ba domin tambaya anan shine kafin mutum ya ga wannan sura sai da ya ga rana gani na idanu ko ko zai ce tabbas sai da ya ga rana gani na idanu to tunda ka riga ka ga rana gani na idanu fazl eh, bin eh, dan dan rusbahan ba komai ba domin gani surar abu bayan an gan shi tana jinkirta ne wato tana zuwa bayan gani gani na idan so da haka yanzu baka warware matsalar ba kenan baka zo da wani sabon abu ba sai dai kawai ka abin nan ka sake rikirkita wasu mutane ne kawai ka ɗauki tunaninsu akan wani abin da ba shine asalin magana ba amma gani na idanu abu ne wanda yake sananne abin da yake a fili kowane mutum yana riskan mai ma'anar gani na idanu gani na idanu ba zai yiwu ba ga Allah subhanahu wata'ala a hankalce da kuma a cikin nassin addini dukkanin sun tabbatar da cewa ba zai yiwu ba a ga ubangiji na farko dai idan hankali ne mun riga tabbatar da cewa Allah ba jiki ba ne kuma Allah ba shi da sifofin jiki gaba ɗaya don haka ba zai ba a gan shi ba shi da jiha ba zai ba a gan shi saboda ba shi da jiha gani ɗin nan mun tabbatar da cewa sai idan ya kasance an sami dauranta tsakanin abin da yake gani da abin da ake gani ya zamanto akwai dauranta tsakaninsu wannan kuma daurantuwa mun sani ba abin da yake samun ya zamanto yana da wata jiha da za a iya ganin shi sai jiki mun san cewa Allah ba jiki ba ne kuma gani da idanu a mataki na uku muna ganin cewa da idanu akwai eh, wato ruskar abu ne ta hanyar hawas ɗaya daga cikin sense organs ɗaya daga cikin maruskai wanda muke da su wanda ɗaya daga cikinsu shine ido kuma da shi ake ruska kuma yana ruskar abin da yake jiha ne da jiki ubangiji jiha da jiki sun kori gare shi gani da ido zai iya yiwa kuma ya riski dukkan zatin abu kamar yadda zai riski a um, mangoro idan ya gan shi ko littafi idan ya gan shi ko kuma wani ɓangarensa a ci ya kalli wani ɓangarensa ya duba wani ɓangarensa kamar yadda misali zai hango wata tunda wata ɗin idan ya gan shi ɓangaren da yake fuskantar duniya kawai yake gani ba dukan wata zai iya hange ba yana iya ganin kawai ɓangaren da yake fuskantar duniya ne a wata to gani duk yana da wannan hususiya kuma sau da yawa za ka ga ba zai yi baka ga dukkan zatin abu hatta da mangwar littafi ba zai yi baka gansu abin da za ka iya gani kai abin da yake daurantar ganinka amma cikin jikinsa da ɗaya ɓangaren da baya ɓangaren ganinka ba za ka gan shi ba da kuma cikinsa littafi idan ka hango shi iyakacin abin da yake dorantar ka za a gani mangoro idan gan shi iyakacin abin da yake dorantar ka za a gani wannan abubuwa da dukkan komai kanganta abu abin da yake dorantar mutum kawai zai iya gani don haka kenan duk abin da za a gani dole ya kasance mai yana da sashe-sashe ta yadda wani su za a iya gani ba za a iya ganin wani sashensa ba kuma dukkanin waɗannan sifofi ne da suka koru ga Ubangiji. Waɗanda suke cewa ya halatta ga Ubangiji sun kawo dalilai na hankali da kuma dalilai na nassin addini wanda ake cewa dalili na nakali wato na nakali wanda aka nakalto daga addini dalilinsu na hankali yana da rauni sosai wanda yake mun fara kawo ni a baya a wajen da muke bayanin ma'anar gani na fadl dan rusbahan da yake kokari ya canja ma'anar menene gani yake kawo surar tunani a cikin ita ce gani wanda hatta da maganarsa idan mun ɗauki tunaninsu maganarsa za mu ga cewa bayan da za a yi ubangiji ya kasance ya surantu a cikin ƙwaƙwalwa iyakance shi a cikin tunani ba zai yi ba to haka ma ash'ari da kansa a cikin luma ya yi ƙoƙari ya ga ya gyara ma'anar gani haka ma ƙushji a cikin sharhin tajrid ya yi ƙoƙari ya ga ya gyara ma'anar gani da istilahohin da suke na falsafa ne walalas zan masu nauyi ga masu sauraro don haka kuma raddi a kansu abu ne mai sauƙi musamman ma da yake yawanci sun kaucewa ma'anar da muke a kai. Na'am. kamar asari shi ya yi ƙoƙari ya ce abin da ke sa a ga abu shine kasancewarsa samamme so da haka idan abu samamme ne za a iya ganin sa wannan abu ne mai sauki kai wa um, masu kushji da makamancinsa raddi akan wannan magana da suke cewa domin ba dole ba ne don abu yana samamme a ganshi ya zamanto zai a ganshi zai iya cewa akwai tunani misali mutum ya ɗauki abu mai sauki abin da yake rayuwa da shi ko da yaushe kamar tunani akwai tunani ko babu tunani ba wanda ya sai ce babu tunani ba wanda zai ce babu hankaltuwa da yin hankali amma shin za a iya ganin tunanin mutum za a iya ganin hankalinsa tunanin da yake da yake ɗarsuwa a cikin ransa ba zai yiwu ba zai iya a ga yardarsa ko bakin cikinsa ba zai yi ba zai iya a ga imaninsa ko kafircinsa ba zai yi ba na'am za a iya ganin ayyukan da suka lazimce su in mutum yana fashi za a ga ya wani yanayi in yana bakin ciki ya wani yanayi in ya kafirce abu ko ya imani da shi duk yanda zai fuskance shi daban-daban ba sa kore wayannan abubuwa ba akwai su amma ba yi a gansu ba zai ba ga imani ba zai yi ba ka ga tunani ba ba zai yi ba ka ga abin da ake cewa hankaltuwa ba da yin hankali da zurfafa tunani duk ba zai yi ba A ga kenan abin da ke sawa ga abu ba don samuwarsa ba ne saboda ya yi ƙoƙari ya ce ba don faruwarsa ba ne don samuwarsa ne mu muna iya cewa ba wannan ba ne yakan iya sa a ga jiki hatta da faruwa ba ta zama hujja na ga jiki domin ba dukkan farare ba ne ake iya gani wannan ma misali ne kamar tunanin da muka ba da misali akai ya isa misali cewa ba dukkan abu farare ba ne ake iya gani balantana kuma a ce sharɗin a gaba shine samammi shi sa muka ce a bahasin falsafa sun sha kaye sosai wanda yake da darura da badaha ta hankali ƙarara abinda suka kawo a rusasshe ne kai tsaye amma abinda suka so su kawo a nakali cewa littafin Allah ya ce wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nadira wasu ku a wannan sun yi farin ciki suna walwalniya suna masu sauraron ubangijinsu sakamako daga ubangijinsu sai suka fassara nazira masu gani suna masu kallon ubangijinsu idan mun duba za mu ga wannan aya a cikin ilimin luga an warware da ilimin fasaha an warware me an warware ah, eh, wannan matsala cikin sauƙi haka ma a luga an warware shi cikin matsala cikin sauƙi misali da larabci kakan iya cewa fulan yanzur ila yadi fulan wane na sauraron hannun wane ne wato taimakonsa wane na sauraron taimakon wane ne sai a cikin yanzur agin yana saurare agin kamar sai da bilkis a cikin Kur'an tana cewa fanaziratun bima yarji'ul mursalun cewa wayanda aka sauka a wayanda ta aika ita tana saurare ne ta ga da menene za su dawo mata da jawabi a sai ta ce naziratun mai saurare naziratun ba ma'ana mai gani ba ɗaya kenan na biyu wannan ba idanu aka ce suna nazira ba abu mamaki ci aka yi wujuhun fuskoki fuskoki suna saurare ba ci aka yi idanu suna saurare ba ido ke so kallo fuska kuma saurare take wujuhun yom izin nadira wato idan mutum yana so ya kaucewa hanya ta yin tawili domin karfafa abin da yake yayi aƙida da shi ta ƙarfin tsiya sai ce siya lankwasa qur'ani da aya domin su daidai da abin da yake so ko da sarre ne na'am wayannan mutane da ikhlasi suke ba mun ce su dan san rai suke amma sun nemi gaskiya ne kuma suka kauce mata ba su same ta ba saboda kaucewa biyayya ga littafin Allah da ahalin gidansa suka ɗauki littafin Allah suka jifa da ahalin gidansa sai suka samu matsala to kaga kenan na bi fuska kenan na uku a ilmin balaga za mu ga akwai muƙabala tsakanin waɗannan fakarori guda biyu wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nadira wa wujuhun yawma izin basira ta zunnu a yi fa’ala biha faƙira. idan muka duba wujuhun yawma izin nadira a gefenta kuma akwai wujuhun yawma izin basira ga fusaku suna murna suna farin ciki ga fusaku sun yi kicin kicin sun ɓata rai menene abin da kowane za ta samu ita waccan za ta zamanto ila ha nazira tana sauraron farin ciki tana sauraron a ba bata aljannata an yi mata albishir amma wa'ancan fa fusakun da suka ɓata rai suka zamanta cikin bakin ciki su kuma ta zunnu ayyuf alabiha faƙira da suke saurare su kome suna sauraron a sokan musu da azaba ne mai yanke musu tsatso mai tsanani shine ma'ana azaba mai tsanani so da haka opposite din wato mukabalar nadira wato opposite din nadira basira opposite din nadira ayyuf ala biha so da haka sai zama nadira kenan ashe abin da take nufi ba shi ne suna kallo zuwa ga ubangijinsu ba a'a suna me suna sauraron ni'ima ne kamar yadda 'yancin suke sauraron azaba in da kallo ne sai a ce to su kuma ba za su ga Allah ba wancan fusakun da suka ɓata rai suka yi kicin kicin suke cikin bakin ciki sai a ce su kuma ba za su ga ubangiji ba amma ba ce haka ba sai aka ce su kuma suna sauraron azaba ne wato yance suna sauraron um, abin nan to idan mun duba kuma za mu ga yawanci ila eh, eh, kamar yadda ya zo tana zuwa da ma'anar sauraro وجوه Naziratun وجوه badrin ilar rahmani yati bil falahi, fuskoki suna sauraro ranar badar wa suke sauraro ubangiji ya zo musu da rabota ba, ba nazartu ilaihi wato na saurare shi ina sauraro cewa ya bani wani abu da makamancin wannan to ila halin dai sun yi ƙoƙari su kafa hujja bayan sun ga wannan hanyar ta yi musu rauni cewa lallai ba zai ta iya cimma muradi ba sun kafa hujja da faɗin annabi Musa rabbi arini anzur ilayik ubangiji ka nuna min kanka ka sanya ni in ganka to wannan ita tabbas ma'anar gani take nufi sai dai annabi Musa ya tambaye ya ga Allah ne domin ya nuna bani Isra'il cewa ba zai ba a ga Allah. Bani Isra'il sun takur annabi Musa cewa lallai ne ya nuna musu Ubangiji. Annabi Musa salam domin ya nuna musu ba zai yi ba, sai ce me sai roƙi Allah, shi yasa Allah ya ce lantara ne ba za ka taɓa ganina ba, har abada lan tufidun na fa'il abadi kamar yadda suka kawo a cikin littafin luga na larabci kowa ya san cewa lan tana nufin har abada to mun taso nan mutane sun yi kokari su ce Allah yana nufin ba za a taba ganin shi ba kawai a duniya sai mu ce to ku kawo dalili domin lan nu'mina laka hatta nar Allah jaharatan ba za mu taɓa imani da kai ba sai mun ga Allah tana nufin har abada duniya da lahira lantarani ita ma tana nufin mai duniya da lahira to ba mu san yadda aka yi lan ta zamanto kawai a duniya ba wanda yake buƙatar cewa lan tana nufin a duniya kawai sai zo mana da lan ɗinsa sai zo mana da bayani ina ne Allah subhanahu wata'ala a cikin littafinsa ko a cikin wata ruwaya manzansa da ahalin gidansa suka yi bayanin cewa lan tana nufin kawai a duniya an ce har abada ba za a ganni ba ka zo ka ce a duniya a ina ka samu a duniya ɗinka su da haka ubangiji baya samun canji bai da bambanci a duniya da lahira mu ne muke da canji ubangiji ba shi da bambanci duniya da lahira a wajensa da abu guda ce balantana wani ce ai a duniya za a gan shi su da haka sun nemi annabi musa yana musu ubangiji allah ya ce ba zai ba a gan shi shi yasa ma da aka je miƙati suka takura ya zaɓi mutum saba'in lokacin da aka je suka takura asalin kisa shi ne annabi Musa ya zaɓi mutane saba'in zaɓaɓɓun bani Isra'il domin zuwa yi munajati da Ubangiji wayannan mutane da aka je sai suka takura annabi Musa cewa su ba za su imani da shi ba har sai ya nuna musu Ubangiji annan Musa ya gaya musu ba za a ga Ubangiji ba suka takura suka ce tun an koma za su gaya mutanensu annan Musa makaryaci ne ba abin da yake gani yana zuwa ne kawai surutai ya ce musu ya ga Ubangiji ya ce musu sako ne daga Ubangiji sai Annan Musa ya ji tsoron kada su samu fitinuwa shi yasa sai ya roƙi Ubangiji cewa ya Ubangiji bari in ganka ina neman ganinka Ubangiji ya yi mishi wahayi cewa ba zai ba gani ya ce amma a dubi dutse in dai dutse ya tabbata a wurinsa to za a yi zai ga ubangiji in ko bai tabbata ba zai ga ubangiji annan musa ya gaya musu wannan ko dutse wata irin ƙara ya fashe gaba ɗaya suka faɗi matattu suka mutu gaba ɗayansu in ban da annabi musa Sadaka haka annabi musa da ya ga duk sun mutu sai nemi gafar ubangiji cewa ubangiji kada ka halakar da mu da abin da wawaye suka wawaye wato mai cewa za a ga ubangiji sai Allah ya siffanta shi da wawa domin ƙarshen wauta kenan ka ce za a ga abin da ba shi da iyaka abin da ba ma jiki ba ne abin da yake ko ina ƙarshen wauta kenan ka ce za a ganshi ba shi da fuska da za ka ce ga inda yake ko ina yana nan da zatinsa kuma ba kamar yadda wani yake cewa Allah yana nan ko ina ba da iliminsa amma yana kan al'arshi da zatinsa wannan shi ma ba ƙaramin kuskure ba ne ya taso ne daga hadisan hashawiyya wanda suke yuyin al'umma daga hadisan da aka kirkira ka jingina annabi cewa ubangiji yana kan al'arshi wal iyazu billah amma ya san ko ina da ilimin shi dan har wani malami a tafsirin su naji yana cewa da wani jahili ne tambaye shi kai kana tsammanin Allah yana nan tare da kai shi kuma jahili ya dudduba kasan ya ga uba ubangiji saboda mai jahili ne bai san mugalada da ake masa ba alhali ubangiji yana ko ina ba jiki ne mantana a ce ka duba nan ka gan shi ubangiji yana ko tajallin samuwar ubangiji tajallin da yake abubuwa shine bambanta ubangiji ya yi rana tana da wani yanayi wanda in ka ji wajen za ne ba don ubangiji ya fi yawa a gun rana ba ɗan kaɗan ne a nan. a'a ubangiji a ko'ina ba bambanci a wurinsa da ɗaki da masallaci da daji da gari da cikin ruwa da cikin duwatsu da cikin ƙasa da haske da sarari duk ɗaya ne a wajensu kuma duk yana ko'ina ba jiki ba ne kuma ba shi da iyaka sau da haka ubangiji saɓanin duk yadda kwakwalen mutane masu ba shi iyaka suke surantawa ne a kwakwalwarsu sau da haka jahili da ya duba ya ga cewa lallai ba zai ba ga a ce ga ubangiji a kusa da shi shi ya ɗauka idan ga ubangiji kusa da shi yana nufin zai ga wani abu daban ya ɗauka jiki ne sai ya yadda Ya ka ce ai iliminsa ne kawai anan wannan kuma gaskiya daga tsananin rashin sanin wane ne ubangiji har ake ba shi iyaka cewa baya nan wurin da zatinsa ubangiji na ko ina da zatinsa babu wani mutum ɗaya biyu uku da yake tattauna sai ubangiji na taro su ya tabbatar da wannan kuma yana cewa yana tara ku duk inda kuke kuma yana cewa duk inda kuka fuskanta zatin Allah ne wurin duk inda mutum yake in ya fuskanta to ubangiji ya yi bayani baro baro a cikin Kur'ani karara babu wani boye boye amma abin takeici ɗan adam mai takaitacce kwakwalwa da kuma wasu mutane masu mummunan hadafin ganin sun gurɓata koyarwa sahihiya ta musulunci da suka kirkiro hadisai suka jingina manzo to duk wannan shi ya jawo fitintunu da bala'o'i suka shiga cikin kwakwalen mutane masu yawa da tunaninsu har suka ɗauka ubangiji za a gan shi kuma yana da abin sai Allah ya kira masu ganin shi da wawaye cewa annan Musa ce ubangiji za ka halakar da mu da abin da wawayen cikin mu suka yi mu duba mu gani mutum saba'in da ya zaɓa daga dattijan al'umma sai zamanto su ne wawayen ma al'umma ina ga sauran mutanen wannan na karancin hankalin mutanen kenan saboda haka ubangiji ya roki annan Musa ya roki ubangiji cewa ubangiji idan na koma ba wa nan mutanen bani Isra'il ba za su yadda ba za su na kai mutanen su kowane gida sai da na zaɓi mutum gidan zaɓaɓɓunsu na kai na kashe saboda haka wannan ne ya sanya ma ubangiji ya sake raya masa su ya dawo tare da su wannan aka tabbatar musu cewa mustahili ne a ga ubangiji wato mustahili ne tabbatar dutse in za a ga ubangiji mustahili ne rashin tabbatar dutse in ba za ga ubangiji sai zamanto idan da dutse ya fashe to wannan yana mustahili ne a ga Allah amma da bai fashe ba da zai yi a ga ubangiji abinda Allah ya yi wa annabi Musa wahayi kenan ya gaya musu kuma dutse ya tarwatse kuma su ma suka fadi suka mutu saboda ƙara ta fashewarsa da tsoro da ya kama su wannan sai ya tabbatar da cewa ba zai yi ba ga Ubangiji subhanahu wata'ala a wasu mutane sun yi kokari su ga sun abin nan kamar mai talhisul muhassil su juya natijar wannan lamari da ya faru abin mamaki abu ɓaro-ɓaro da ya faru amma dai wannan maganu ne ba talai wanda ba su da wani dalili albayt alaihi salam a cikin maganunsu gaba ɗaya koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da kuma biyayya gare shi a matsayin suna wasiyansa masu kare sunnarsa da ya bar mana sun tabbatar da cewa ba za a ga ubangiji ba al-yamani ya tambayi eh, imam ali alaihi salam yana cewa shin zan bauta abin da bana gani sai ya ce ya za ka gan shi yaya ko za ka gan shi yana cewa shin zan bauta abin da ko bana gani imam ali tabbatar mishi yaya ko za ka gan shi ka sani shi لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان cewa ba zai ba gan shi ba saboda idanu ba sa riskarsa da gani na kuru na idanu amma zukata suna riskarsa da hakika ta imani da gaskiya ta imani wanda imani da cewa akwai ubangiji za mu ga yana imani da cewa akwai wani ƙarfi akwai wani samuwa wanda tabbas shi ya yi shi to wannan shine ganin ubangiji wani gani na zuciya hakanan ma wani malamin yahudawa yayin da ya tambaye shi tambaya ya tambaye shi shi ma ya amsa mishi da wannan amsa to hakanan ma wata rana wani daga cikin hawarijawa ya zo ya zo wajen imam muhammad al-bakir ya zo wajen imam muhammad al-bakir salam sai yake tambaye shi cewa um, me kake ya aba ja'far wato yake ce imam al-bakir ya aba ja'far me kake bautawa sai ce Allah nake bautawa. sai ce ka gan shi sai ce idanu ba sa ganin shi da gani na kuru-kuru amma zukata suna ganin shi da hakikanin imani wannan a takaice kenan dangane da ganin ubangiji da matsalolin da suke kewaye da wannan matsala mai girma ta ganin ubangiji zan dakata anan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa sallallahu ala muhammadin wa alibaitihi a at-tayyibin at